بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرن ده قوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو da 434 wadda ta yi daidai da a biyu ga watan takwas na shekara ta 2013 ta miladiya za mu tashi aya ta 29 a cikin tafsirin suratul amfal insha Allah amma kamar yadda muka saba za mu fara amsa tambayoyi kafin mu amsa tambayar akwai a yawa akwai sanarwa don game da makabartar wata bukata da ta taso ma al'umma a makabartar unguwar gaya da ke sardauna crescent wato masallacin juma'a na bypass kenan akwai makabarta daga bayan daga yamma da masallaci to wannan makabarta saboda ruwa kuma yadda wajen yake gangare ne kaburbura da dama sun buɗe ga nan ana ganin tukwanan har hoton an ɗauki hoton an kawo akwai don haka ana buƙatan taimakon 'yan uwa wanda za su iya kai ƙasa ko a mangala ne ko a mota sai a kai wanda kuma yake da kuɗi ne da yake so ya taimaka ga lambar waya na waɗanda za a kirawo domin ƙarin bayani a sifili takwas sifili uku hudu biyar sufuli shida biyar ɗaya sufuli zan sake maimaitawa sifili takwas sufuli uku biyar biyar sufuli shida biyar ɗaya nan ba ta biyu kuma sifili takwas sufuli tara takwas biyar uku sufuli sufuli sufuli takwas a ah, idan mutum ya samu ya a wannan kula da makabarta yana daga cikin abin da yake haƙƙi na al'umma baki ɗaya farilla ce ta kifaya a kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake wato maganin saukar musibu a cikin al'umma saboda haka wanda Allah ya hore musu a sai su yi abin da za su iya daidai gwargwado domin kula da wannan a sannan kafin mu shiga amsa tambayoyi akwai alkawarin matsala da na ce zan duba shine shan ruwan wanda yake cikin jirgin sama na sanar da ku abin da yake bayyana a fahimta ta na nusus kan cewar wanda yake cikin sama ba zai la'akari da garin da ya taso ba ne wala halin waɗanda suke wala halin inda yake inda yake daura wato a garin da yake daura da shi a ƙasa kama alal misali ya zo wucewa ta kano amma yana sama mutanen kano suna shan ruwa amma shi kuma a sama yana ganin rana kan cewa ba zai sha ruwa da shan ruwan mutanen kano ba zai sha ruwa da hukuncin inda yake ne yayin da rana ta faɗi ya zamanto baya ganin rana a rana ta faɗi a haƙƙin kansa ba a haƙƙin waɗanda suke a wajen a ƙasa ba to wannan wannan shine fatawa kuma wannan abin da yake malamai suka yi fatawa da shi kenan shine fatawar lajinar fatawa ta saudiya wato majalisun allajinar da'ima majalisun fatawa na malaman kasar saudiya shine fatawar malaman azhar shine fatawar malaman kuwait saboda haka abinda malamai suka yi fatawa da shi a wannan zamani tunda yana daga cikin nawazil sababbin al'amura shine wannan don haka wanda ya san matuƙa jirgin sama musamman musulmi 'yan uwanmu da suke ƙoƙarin sanarwa musamman waɗanda suke tuka jirgin saman irs musulmi 'yan uwanmu suna nan suna tuka wannan jirgi sukan sanar yayin lokacin to amma suna aiki da wato lokacin a lokacin da yake a ƙasa a wajen saboda haka za su sanar alhali kuma ga rana tana nan sai a sanar da su kan cewa wannan shine fatuwar malamai na wannan zamani namu kuma shine abin da yake sahihi kuma shine abin da nassin shari'a nassoshi na alkur'ani da sunna suke tabbatarwa tambaya ta farko wannan yace idan akwai wani bawan Allah da ya gina masallaci to bayan wata rigima ta taso a masallacin tsakanin 'yan ɗariƙa da 'yan sunna shine yake cewa wannan masallacin ba na Allah ba ne masallacinsa ne kuma idan ya mutu 'ya'yansa za su gada to dama ana gadon masallaci masallaci na Allah ne sai dai akwai wato haƙƙin nazara haƙƙin kula tunda waƙafi ne na Allah ne za a iya sanya ma wani haƙƙin kula da shi to wannan haƙƙin za a iya a shi ma ba baya daga cikin haƙƙi da za a gaje shi ba haƙƙi ne wanda ake gadonsa ba domin wakilci ne wakilci ba a gadon wakilci a wakilci ba a gadon wakilci idan wakili ya zamanto cewa babu shi to haƙƙin wani ne ya wakilta masa a haƙƙin wanda ya wakilta ya wakilta wani a maimakonsa amma ba a gadanta ta zamanto automatic haƙƙin kula da masallaci yana hannun shugabannin al'umma yana hannun shugabannin al'umma a wanda wato al'umma suka ba su jagoranci kamar mu anan kamar sarki kenan saboda haka a irin waɗannan abubuwa idan suka zo a mutane su mayar da shi zuwa ga haƙƙin shugabanci ko wanda kuma shi shugabancin ya naɗa kamar idan aka yi kwamiti ta masallaci suke kula da wannan masallacin kuma ya zamanto sun samu wato a karbawar shugabanci na al'umma to su suke da wannan haƙƙin na kula da wannan masallacin wallahu ta'ala a'ala game da fitar da zakka idan misali ka samu miliyan goma a lokuta daban-daban a cikin shekara to ya za ka yi domin wasu daga cikin kuɗin ba su shekara ba Eh, irin wannan shi yasa malamai suke cewa saboda kada ya zamanto cewa kana ta bibiyar kowane kuɗi da samu lokacin da ka same shi don ka ga lokacin da ya cika shekara aka ce sai mutum ya saboda sauƙi da sauƙaƙawa da raf'ul haraj ɗaukewar takura a cikin addini sai mutum ya sanya rana a cikin shekara wanda a wannan ranar sai ya duba abin da yake tare da shi na dukiya sai ya fitan mata da zakka idan dai har ya zamanto cewar wato kudin sun fice nisabi kuma sun fice shekara daya wato sun yi shekara daya a wato akalla wato in suka yayin da suka cika nisabi suka yi shekara daya to shikenan wajabcin zakka ya kullu a kansu to koda akwai waɗansu wanda ba su shekara ba idan ka sanya wannan ranar sai ka fitar musu da zakka koda akwai wanda ba shekara ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakka daga Abbas ta shekarar da za ta zo saboda haka zaka iya kaddamar da zakka tun kafin ya zamanto wajabcinta ya tabbata wannan shine abu mafi sauki da malamai suka ce ma masu kuɗi su rinka yi su sanya rana a cikin shekara wanda yake za su za su wato su duba abin da suka mallaka a wanda zakka ta waje ba a kansa sawa'un wato kuɗi ne ko kuma a wato idan 'yan kasuwa ne abin da suke jujjuyawa na kasuwanci ko kuma idan kamar a ce suna sayan hannun jari su sayar su saya su sayar shi ma sai ya zamanto kamar wato haja ce ta kasuwanci shi ma sai su ɗauki wannan duk su haɗa tare da kuɗi sai su fitar musu da zakka wannan ya ce da gaske ne ranar alkiyama za a nuna wa mutane abinda mutum ya aikata na sabo kamar sata zina bayan ya tuba ya daina kafin ya mutu e wato Allah maɗaukakin sarki yana yin wannan gabawa domin ga waɗansu daga cikin bayinsa wanda zai musu hisabi mai sauƙi wanda zai musu hisabi mai sauƙi kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah zai kusanta da bawansa ya lullube shi da jin kansa sannan ya ce masa a rana kaza lokaci kaza ka aikata kaza wato ya gaya masa zunubin sai ce Allah haka ne sai ce to na yi maka sutura ba wanda ya sani a duniya to kuma a yau na gafarta maka ba wanda ya sani Allah ya mana wannan lutufi wannan su ne wannan shi ne alhisabul yasir wato a nuna maka ayyukanka a ce to gashi daga abinda ya kamata ka cancance shi amma yanzu an yafe maka to wannan yana faruwa kuma ɗaya daga cikin abin da yake kawo wannan ɗin shine tuba tun anan nan duniya idan mutum ya tuba tun a duniya akwai wanda Allah zai masa haka akwai kuma wanda yake in ya tuba za a share masa kwata-kwata ma ba zai gani ba wani kuma Allah maɗaukakin sarki ya masa alhisabul yasir tare da shi shin rike kare domin ya yi gadi yana da kyau domin waɗansu suna cewa mutane biyu suka dace da rike kare a alkali mai shari'a da kuma makiyayi saboda dabbobinsa to ban san inda aka samu alkali mai shari'a cewa an ba shi dama ya rike kare ba a rike kare an kishi a cikin shari'a cewa duk wanda yake rike da kare za a rinka rage masa daga cikin ladan ayyukansa alkiraf wato yanki babba a cikin ladansa a kowane rana sai waɗanda aka yi musu togaciya su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisin abi huraira kalba saidin wa kalba harfin wa kalba mashiya karen farauta ita ma kuma farautar ba farautar wasa ba ba farautar sha'awa ba farautar neman abinci wanda yake neman abinci da farauta abinda yake zuwa ya samo kenan ya samo dabba da wadda zai ci da wadda zai sayar da wadda yake za ta zamanto matatta ya ci ta ko ya sayar da naman ko kuma wadda za a kamo bata mutu ba domin ya sayar ma wato mutane wa kalba harf da karen da yake gadin gona kare da ake sawa a gona domin ya gadi ya rinka koran dabbobi da suke nema su shigo su yi ta'adi a gona da kuma kalba mashiya kare da yake gadin wato awakin da ake kiwo ko raguna dabbobi dai da ake kiwonsu saboda ya kori a ko a kerkeci ko wata akuyar da za ta shigo wanda yake ba a cikin wannan garken ba ya kore ta wannan su ne aka yi musu izini to me hukuncin karen gida wanda za a sa domin ya tsare dukiya zahirin maganar malik rahmatullahi alaihi da imamu ahmad shine bai halatta ba don baya cikin waɗannan guda uku amma sauran malamai musamman a matsabar malik a sun saba ma malik a nan wajen daga cikinsu akwai imamu suhunun yake cewa da malik ya ya ga abin da barayi suke yi a gidajen mutane da ba kare ba hatta da musa ma sai ya ce a rike a gida kuma kiyasin wato dukiyar gida akan dukiyar gona yana nuna halaccin idan mutum yana da bukata don ya tsare dukiyarsa kare ya masa gadi kan cewar za a yi kiyasinsa akan kalbal harf sai dai daga cikin asalin waɗansu malamai ba a kiyasi akan ba a kiyasi akan rukhsa tunda waɗannan karnuka guda uku ƙiya a wato rukhsa ne saboda haka idan aka yi ƙiyasi a kansu kaga sai a yi kiyasi a kan ma sai a yi ta tafiya a yi ta tafiya amma a sahih kamar inda shekul islam ibn taimiyya ya rinjayar shine cewar idan illar da ta sa aka togace asalin ruksar. tana cikin abin da ake kiyasin akan ta sai a yi kiyasi illar da ya sa aka togace karen da yake gadi ga noma shi ne tsare dukiya saboda aka tsare dukiyar noma da tsare dukiyar cikin gida duk su ɗaya don haka a waɗannan malamai irin su imamu suhnun suka yi fatawa da halaccin mutum ya riƙe kare domin ya tsare dukiyarsa musamman a gida don haka a bisa wannan babu laifi saboda haka ba alƙalin mai shari'a ba karen mai shari'a ne aka halatta ba eh, me ma'anan a ce mai shari'a in ya rike kare za an kyale shi ai babu ma'ana <laughs> ko ba ka ba alƙali <laughs> eh. wannan ya ce sannan tambaya ta ƙarshe ya ce matarsa tana zubar da jini wajen haihuwa sosai kuma Allah ya albarkace mu da yara shida kuma kowane haihuwa zuban jini take kamar ba za ta kai labari ba shi yasa muka yi shawarar da ta dakatar da haihuwar baki daya shin akwai laifi domin idan na samu sarari zan kara bar na shiru <laughs> eh, wannan yana ɗaya daga cikin yana ɗaya daga cikin abin da ya halatta ya halatta saboda tsari saboda saboda wato kiyaye lafiya kiyaye lafiya yana daga cikin kiyaye rai yana daga cikin daruriyatul khams wanda tsare su larura ne dole ne dole ne a tsare rai wanda yake yana daga cikin tsare rai tsare lafiya saboda haka wannan wadda take ta zubar da jini wannan rashin lafiya ne mai tsanani a gare ta don haka babu laifi saboda a bisa wannan ka'idan ne irin wannan larurar ce take halatta al-mahdhurat abinda aka hana sai larura ta halatta shi to wani ya ɗaya daga cikin larura abin da yake tsare shi tsare rai ne tsare lafiya ya ɗaya daga cikin larura don haka za ta iya wato yin wannan amma kada su ɗauki wani mataki sai sun koma ya zuwa ga likita wanda yake amintacce adali wanda zai nusantar da su hanya don ya nuna musu irin yadda za su yi da kuma halin ita kanta matar ko kan cewa ta kai wannan bukatar ta larura ko bata kai ba والله تعالى أعلم نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah jalla wa ala yace ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ku waɗanda kuka yi suka yi imani idan kun ji tsoron Allah Allah zai sanya muku rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya wa yukaffir ankum sayyi'atikum ya kankare muku miyagun ayyukanku wa yaghfir lakum ya gafarta muku wallahu dhul fadli azim Allah ma'abucin fadla ne mai girma wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ka tuna yayin da waɗanda suka kafurta suke yi maka makirci li yuthbituka domin su tsare ka su kulle ka aw yaqtuluka ko su kashe ka aw yukhrijuka ko su kore ka daga garin garinka wa yamkuruna wa yamkurullah suna yin makirci Allah ma yana yin makirci a gare su wallahu khairul makirin Allah shine fiyayyen masu yin makirci wannan aya ta farko ta bayyana mana wato Alhairi da albarka da ke cikin tsoron Allah Allah ya kawo abubuwa da ya jeranta su wanda su ne sakamakon tsoron Allah Allah ya ce eh, eh, eh, ah, ah, in kun ji tsoron Allah zai sanya muku abu na farko alfurqan ma'ana alfurqan ah, wato masdari ne na wato na faraka farraka idan mutum ka raba tsakanin abu da wani wato alfurkan an kira shi ne abin da yake rarrabewa tsakanin wani abu da wani abu an kira alkur'ani alfurkan saboda yana rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin shiriya da ɓata saboda haka aka kira alkur'ani alkur'ani haka zalika an kira ranar yakin badar yawmal furqan kamar yadda za mu gani saboda an bambance an tantance tsakanin gaskiya da wanda suke su ne mazowanta shine annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da karya da waɗanda suke mazowanta su ne kafiran ƙuraishu saboda haka a wannan ranar aka kirawo wannan ranar saboda wannan bambancewa da tantancewa da aka yi aka kira ta yau furqan don haka farkon abin da tsoron Allah yake tabbatarwa kamar yadda ya zo a wannan ayar shine alfurqan malamai sun fassara shi da cewa shine ilimi da shiriya wanda da shi ne. mutum zai rinka tantancewa tsakanin gaskiya da bata tsakanin amfani da cutarwa tsakanin shiriya da karkata ilimi da shiriya wato Allah yana ba mu masu tsoron Allah ilimi wanda yake ilimi mai amfani ilimi wanda yake aiki da shi ba ilimi na kawai ka san ilimi ba domin kai tunƙaho ka cika baki ka yi a ka rinka fankama da cewa ka san ilimi amma bai kare ka komai ba wajen bin Allah ilimin da yake kawo ilimin da wato yake sanya mutum ya tsira da shi shine ilimin da yake ya haɗu da tsoron Allah wanda yake zuwa tare da tsoron Allah shi yasa zaka ga a Allah maɗaukakin sarki yake cewa waɗanda suka shirya shiryan nan tasu tana ƙara musu shirya da kuma ƙarin tsoron Allah saboda yayin da mutum shiryarsa ta zamanto a bisa tsoron Allah wato yayin da mutum ya zamanto ya samu tsoron Allah to wannan ya samu shirya sannan abu na biyu da ayar take nuna take alkawartawa da tabbatarwa ga tsoron Allah shine takfirus sayi'at yafewar zunubai malamai sun fassara wannan da cewa kan karewar ƙananan zunubai shine ƙananan zunubai wanda sau da yawa ba a rabuwa da su wanda ba saboda ma wato rashin saboda yawansu ko kuma da rashin wato farga akan mutum yayi sai ya zamanto ko tuba ma ya sha'afa ya gafala bai tuba ba to ba tare da tuba ba sai Allah ya yafe waɗannan ƙananan zunuban haka zalika wa yaghfir lahum ya gafarta musu waɗan malamai suka ce ma'anar gafartawa wato gafarta manyan zunubai gafarta manyan zunubai wajen gafarta manyan zunubai kamar yadda kowace muke mukan ambata ta farki biyu ne ga malamai waɗansu malamai sun ce babban zunubi ba a yafe shi sai mutum ya tuba waɗansu malamai kuma suka ce a'a akwai manyan zunubai akwai ayyukan da mutum zai yi da suke yafi hatta manyan zunubai misalinsa shine shiga musulunci shiga musulunci yana yafi dukkan abin da mutum ya yi haka zalika hijira tana yafi dukkan abin da mutum ya yi haka alhajjul mabrur idan mutum ya yi alhajjul mabrur zai dawo kamar randa mahaifiyarsa ta haife shi ma'ana an yafe masa dukkan zunubansa na haƙƙin Allah banda haƙƙin mutane saboda haka wannan ya nuna cewar mulazamar taqwa lizimtar tsoron Allah yana sa mutum ya fita hatta daga cikin manyan zunubai domin alkawarin Allah ne cewa bayan takfiru sayyi'at akwai kuma gafara shine yafe masa zunubansa to yayin da Allah ya yi wannan hitsabi ga muminai da cewa ya ayyuhal ladina amanu sifanta su da wannan sifa ta imani ai ya ba su asalin takwa domin asalin takwa shine tsoron shirka wanda yake tabbata da imani domin yayin da mutum ya musulunta ya yi imani to ya ɗauki mataki na farko na taƙawa domin taƙawa mataki-mataki ce matakin farko ka ji tsoron Allah ta hanyar barin shirka sannan matakin ka ji tsoron Allah ta hanyar barin abin da ya hana barin saƙo da kuma barin a wato rashin aikata wajibi domin rashin aikata wajibi shi ma kansa saƙo ne to shi ne mataki na biyu na tsoron Allah to sannan kuma akwai mataki wanda yake bayan wannan ƙoƙarin ya zamanto ka yi bauta ma Allah yadda yake so kamar kana ganinsa shine matakin ihsani shine as-sabiquna bil khairat kenan masu gaggawa wajen aikata alkhairi duk matakai ne na tsoron Allah saboda haka da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ai ku dawwama ku lizimci taqwa ku dawwama a cikin taqwa ku lizimce ta har mutuwa ta zo muku saboda ita takawa ba a zuwa lokacin da za a ce to alhamdulillah yanzu na kai shikenan yanzu kuma sai ne abin da nake so yanzu babu zancen takawa a'a har ka mutu kana cikin takawa lizimtar wannan takawa din har ka mutu kana cikin gogormaya da zuciyarka kana cikin gwagwarmaya da zuciyarka shi yasa me yasa ake ce ma yan aljanna salamun alaikum bima sabartu amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi hakuri wajen wannan gwagwarmayar kullun kana yaki da zuciya kullun domin shaidan ba zai kyale ka ba sha'awarka ba za ta kyale ka ba to saboda haka wannan umarni ne na kulizimci kawa aka kuma rattaba umarni cewar ga abinda ta kawar take kawowa domin a zaburar da mu'mine ga aiki domin mu'minai ne suka fi kowa sanin amfanin alfurkan, kuma su ne suka fi kowa sanin alhairin da ke cikin yafewar zunubai da gafara Allah jalla wa waɗansu malamai sun fassara alfurkan da cewa shi ne nasara kamar yadda ya zo daga Abdullahi ɗan Abbas to nasara alfurkan ce domin da nasara musulmi suka samu wato abinda zai rarrabe tsakanin wato musulunci da kafirci cewa yanzu a iya bin musulunci a aiki da shi musulunci ya samu rinjaye akan kafirci ya samu nasara akan kafirci imam malik ya fassara alfurqan da cewa shine al-makharaj mafita daga cikin dukkan kunci daga cikin dukkan rikici wanda ya ɗauki hatta shi kansa ka gane ka samu rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya yana daga cikin nau'i na maharaj mafita domin yayin da abu ya rikice maka me ya daidai me ba daidai ba me ya fi maslaha me yake koma baya idan Allah idan ka ji tsoron Allah sai Allah ya sanya maka mafita ka gane abin da yake shine mafi daidai abin da yake shine mafi maslaha wanda wannan duk baya zuwa sai da tsoron Allah shi yasa maliku da yake imam malik rahmatullahi alaihi da yake cewa malami ba shine wanda ya san meye hukunci ba yayin da abu kaza ya faru a'a shine yayin da abubuwa guda biyu suka zo dukkan suna da amfani amma ɗaya fi ya gane wanne ne yafi amfanin abubuwa biyu suka zo dukkan su suna da barna akwai cuta wanne ne yafi cuta domin ya bar shi ya wato ya haƙura da mai ƙaramin cutar wannan sanin wannan shi ma samun maharaj ne to yana daga cikin alfurkan din wanda baya samuwa sai ta hanyar tsoron Allah sannan a cikin wannan ayar wajen umarni da ita ba a cikin wato jerin gwanon umarni umarce-umarce da suka zo ga muminai bayan yakin badar wanda wannan shine umarni na ƙarshe don jerin gwanon umarni aka rinka kawa tun daga sura da ta fara da fattakullaha wa aslihu za ta bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu tun farkon surar umarni ne yake zuwa ma muminai wato a sakamakon yakin badar wannan shi ne cikamakin wannan umarni wato hikimar kawo wannan wato ai hatama ai hatama da umarce-umarcen da suka zo bayan yakin badar a wannan gaba shi ne a tuna musu da cewar kun ga albarkacin biyayya ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba ku Shi ne nasarar da kuka samu wajen yakin badar wanda aka kira wannan ranar ma da yawmal furqan saboda haka kun ga cewar a aikace din takawa tana bada alfurkan saboda haka sai aka tunatar da su kan cewa to ku lizimci wannan takwar sai Allah ya lizimci ba ku alfurqan a cikin kowane hali da kuke ciki wannan ayar tana daga cikin jumlar abubuwan da suka zo da suke bayanin wato alfanu da ke cikin tsoron Allah jalla wa'ala kuma wannan ya nuna domin takawa tana daga cikin abubuwan da wato babu abin da ya zo da Allah maɗaukakin sarki ya ambata fa'idarta a cikin alƙur'ani irin takawa ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وهكذا آيوين da suka zo wanda suke nuna albarka da amfani da ke cikin attaqwa a sa a duniya da lahira duk wani abu idan Allah madaukakin sarki yayi maganar cewar idan Allah ya bayar da labarin wata halaka wani rintsi wani abin ƙi. ya bayayi bayanin waɗansu wanda suka tsira sai ka ga masu Allah yana tsirar da masu tsoron Allah ne kamar yadda ya zo a cikin jahannama thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jufiya Allah Allah sarki ya ce wa in minkum illa duha kana ala rabbika wa'adan hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw kowannen ku sai ya gangara cikin wutar jahannama Allah ya ce sun thumma nunajji alladhina taqaw sannan mu tsitsirtar da waɗanda suka yi tsoron Allah su ne Allah yake tsirarwa kowa dukkan mutane sai sun gangaro domin sai an gangaro ta wutar jahannama sannan za a tsira a tafi zuwa ga aljanna shine wucewa ta kan sirat kowa sai ya wuce ta nan akwai wanda yake zai wuce kamar walƙiya akwai wanda zai wuce kamar tafiyar iska akwai wanda zai wuce kamar ingarman doki akwai wanda zai wuce kamar gudu akwai wanda zai wuce yana jan jiki yana jan gindi akwai wanda zai wuce ya tsira ba abin da ya same shi akwai wanda zai wuce ya yi jina-jina an cicire domin akwai abubuwa kamar kaya a kai da kugiya wanda aka umarce su da kama wanda suka yi akwai wanda aka umarce shi kan cewa duk wanda ya zo ya yanke zumunci shi za a kama wanda ya zo maciyin amana shi za a kama to haka za a yi da wanda yake zai tsira jina-jina da wanda za a kama shi ya fada cikinta sai ya azabtu kuna sannan a fitar da shi to waɗanda suke tsira ɗin nan wanda Allah ta'ala ya faɗa shine ya ce Allah sun manu na jilladina taƙau wanda suka yi taƙawa saboda haka a cikin wannan akwai da kuma ƙare ƙissar da wannan ayar ƙare ƙissar umarce-umarcen da suka gano suratul baƙara da wannan ayar yana nuna mana muhimmancin tsoron Allah jalla wa'ala to sannan Allah maɗaukakin sarki bayan ya ambaci ni'imar da ya manzan da ya musulmi wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nas sai kuma ya tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi akan kansa irin ni'imar da Allah ta'ala ya masa na furqani da ya bashi na tsira da ya bashi da kariya da ya bashi wanda yake shine tsiran da yace shine asalin tsiran da musulmi suka samu ta samun nasarar yin hijira Allah ya tunatar da shi halin da kafirai suke yayin da suke yi masa makirci almakru shine wato shiri domin isar da mummuna ga wanda kake ma wannan shirin ba tare da ya sani ba wannan shirin da suka yi kamar yadda malaman sira suka tabbatar ibn isa ga Yarwaito da su ibn al-munzir cewar yayin da mushrikan maka suka ga wato mutane sun zo daga madina suna musulunta suka ji labarin cewar har waɗansu sun yi hijira sun tafi sai suka ce ya kamata su zo su ɗauki mataki na ƙarshe domin kada su yi sake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je samu mabiya daga wani waje su je su yi wocin da su yi ɗauki a kansu su gama da su saboda haka sai suka ce meye abin yi suka taru a wajensu da ake ce ma darun nadwa darun nadwa yanzu makaninsa yana nan wajen abin da ake ce ma almakamul hanafi a lokacin da da kafin zuwan daular saudiya a kewaye da harami in kuka ga irin hoton harami da aka ɗauka 1950 da 'yan kai za ku ga rumfuna guda hudu inda limaman kowace mazhaba suke zama akwai a gabas shine makamul hanafi daidai nan shine inda darun naduwa yake akwai a kudu eh, akwai a bangon arewa inda limaman shafi'iya suke zama limamin shafi'iya a nan yake akwai a bangon yamma nan ne limamin malikiya yake bangon kudu limamin hanabila to makamul hanafi nan ne inda darun nadwa yake inda suke quraishi suke taruwa su shawara in ma za a kai harin yaki in za a kulla tuta in za a tafi yaki a nan ake yi aka kirawo manya-manya jagororin quraishi suka taho sai ga wani tsoho a kofa suka ce kai kuma fa yace tsoho ne daga daga najd na zo na baku shawara akan abin da kuke nema ku iblis ne kuwa suka shiga saboda haka aka ce meye abin yi abul buhtari daga cikinsu daga cikin manyan kafirai ya ce abin da ya kamata a yi a sa shi a cikin daki a ɗaure shi ɗakin kuma kada a shi ɗaki wato a gine shi ba ƙofa ba taga sai ya kankanuwa wadda za a rinka zira masa abinci ta nan har mutuwa ta zo masa a huta shi ne liyus bito kaɗan wato tsare ka au ya kutuluk au yi wani kuma Ah, au ka ko su kashe ka waɗansu kuma sai suka ba da shawara wani kuma sai ba da shawara hisham ibn amr ya ce abin da ya fi a ɗora shi akan mahaukacin raƙumi a ɗaure shi akan ya fita da shi gari idan ya halaka shi kenan in ma ya tafi waɗansu mutane suka kama shi je wajensu shi kenan ku dai kun huta da shi tsohon da ya ce wannan ba ra'ayi ba ne ya ce idan ya tafi waɗansu suka kama shi suka je suka haɗu suka dawo kanku ba shi ma ra'ayin farko da aka bayar na a tsare shi ya ce wannan ba ra'ayi ba ne domin yana nan mabiyansa suna nan idan suka yi ƙarfi suka zo suka fi ƙarfinku suka fito da shi fa sai abu jahal sai ya ce a samu zaratan samari daga kowace ƙabila daga cikin ƙuraish su je waɗanda suke marasa tsoro su yi masa saran mutum ɗaya ga baki ɗayan su sa da shi su kashe shi duk a huta banu hashim ba za su ce za su yaƙi da dukkan ƙabilun ƙuraishi ba don kowa zai zamanto yana da haƙƙi akan jininsa idan ƙisasi ne sai dai su ce kenan sai dai su yaƙi dukkan ƙabilun ƙuraishi ba za su iya ba saboda haka dole su ce a ba su diya sai mu tattara diya in diya ce mai sauƙi ce sai mu bayar duk a huta ya ce wannan shine ra'ayi an ra'ayu ma fata abinda ɗan samarin nan ya faɗa shine ra'ayi ba ku da hanyar da za ku yi in ba shi ba to shi ne suka yi wannan shiri aka ɗauko zarata kowa aka ba shi takobi sabo mai kaifi aka ce su zo su kwana a ƙofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam daga ya fito su kashe shi a cikin daren sai mala'ika jibril ya je ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da suke shirin yi maka kuma Allah ya baka izini kai hijira kada ka kwana a shimfidarka a yau sai ya kirawo sayyidina ali radiyallahu anhu wa arda ya sanya shi ya kwana a shimfiɗarsa ya luba da mayafinsa ya ce karka ji tsoro ba abin da zai faru gare ka sannan aka yi masa izini ya zo na ya hijira uzina katalu na bi annahum zulimu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya same su Allah ya jefa nauyin bacci a idanunsu ba su ji fitowarsa ba ya ɗebi ya cika hannunsa da turbaya ya zinka zuba musu ya fito yana karanta farkon suratu yasin har ya zuwa ga inda Allah ta'ala yake cewa fa'aghshaynahum fahum la yubsirun ya fita suka farka suka duba suka ga a suka ga wane ne suka shiga gidan sai suka ga sayyidina ali ne suka ce ina yake yace bai sani ba shine suka bi shi suka tafi garu thawr dan suna neman inda yake suka je wannan kogon na wanda yake akan jabal thawr suka je suna zuwa suka ga kogon a yanar gizo-gizo ta rufe bakin gabansa suka ce aida mutum ya shiga ba za a sami yanar gizo-gizo a nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam suna ciki shi da sayyidina abubakar abubakar ke cewa ya rasulullah da ɗayan su zai sunkuya ya duba karkashin kafarsa zai gan mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zannuka bi ithnaini allah thalithuhuma me zatanka ga mutum biyu wanda na ukun su shine allah ka duba kamalar yaqini da sakina a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ko gizo bai yi ba saboda haka Allah ya ɗauke ganin su ya kora su Allah ya tsirar da manzansa salawatullahi wa salamu alai to kaga yanda suke makircin Allah ma yake makirci wallahu khairul makirin ana sifan ba a sifanta Allah da cewa almakir ba a ba ma Allah suna almakir dan Allah ya ce wa yamkurullah saboda makircin da yake yi makirci ne na wato mai yin mummunan makircin ya mayar da sharrin makircinsa a kansa domin makirci iri biyu ne akwai makirci na alkhairi shine ai maka maganin makircin mai makirci akwai makirci na sharri shine kai mummunan shiri ga wanda yake ba shi da haƙi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya masa wannan makircin na alkhairi yace kurli wala kur alayya kai mun makirci kada kai makirci a kai. saboda haka Allah ana amma Allah ana sifanta shi da khairul makirin kamar yanda yake eh, kamar yanda ya faɗa anan wajen wallahu hairul makirin Allah shine fiyayen masu yin makirci kuma wannan ya ishe mu mu gani na wato yanda wannan ayar ta bayyana wato kyawun makircin Allah jalla wa'ala domin yayin da mutum yake riyawar kan cewa yana da cikakken sani yana da cikakken iko yana yin shiri idan shi yayi shiri ya fi karfin a rusa shirinsa a lokacin nan da yake yin wannan sai ya ga makircin yake na ya halaka kansa shi yasa daga cikin addu'an musulmi ake cewa waj'alta tadbirahum fi tadmirihim ka sanya dabarar da suke yi suna jujjuyawa suna makirci a cikin su halaka kawukansu ne to haka Allah ta'ala ya tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ni'ima domin sauran al'umma su ma su gode ma Allah domin wannan ni'ima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima ce ga addinin musulunci ni'ima ce ga al'umma baki daya na'am وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو الله Allah ta'ala ya ce wa idha tutla alaihim ayatuna idan aka idan ana karanta musu ayoyinmu qalu qad sami'na sai su ce mun mun ji launa sha'ula la qulna mithla da mun so mu ma sai mu faɗi irin wannan in haza illa asatirul awwalin wannan bai zamanto ba face tatsuniyoyi na mutanen farko wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa al min indik ka tuna yayin da suka ce ya Allah idan wannan alƙur'anin idan wannan saƙon shine gaskiya daga gare ka fa amtir alaina hijaratan minas sama to kai mana ruwan duwatsu daga sama awi itina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah bai kasance mai yin azaba a gare su ba alhali kana cikin su wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba mai yi musu azaba ba ne. alhali suna yin istighfari wa ma lahum alla yu'adhibahumullahu me ke gare su da Allah ba zai musu azaba ba wa hum yasudduna anil masjidil haram gashi kuma su ne suke hana mutane ga masallaci mai alfarma masallacin Ka'aba wa ma kanu awliya'a kuma su ba su ne majibintan wannan masallaci ba in awliya'uhu illa almuttaqun majibinta wannan masallaci ba wasu bane illa masu tsoron Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun amma mafiya yawan su ba sa sanin haka Allah madaukakin sarki ya bayyana irin taurin kai na makaryatan manzan na masu karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayin da ake karanta musu alqur'ani sai su ce ai mun ji mu ma da mun in muka so mu ma sai mu faɗi irin wannan to wannan yana daga cikin al'inad tunda Allah ta'ala ya ce musu in dai kuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro shi to ku zo da sura kamar sa kaga inda da gaske suke yi ai sai su yi kawai to amma kasancewar ba suka ce a in mun so ai za mu iya yi wannan ya nuna kan cewar wato girman kai ne da taurin kai da kuma yi ma Allah fito na fito da shi wannan an ce wannan ishara ne ga waɗanda waɗansu daga cikinsu wani daga cikinsu da ya faɗa sauran kuma suka rinka yawo da maganar don haka aka jinginta ta gare su ga baki ɗaya asali an ce akwai wani daga cikin bani abduddar annabur ibn al-harith wanda ya kasance yana yawan tafiye-tafiye yana zuwa garin alhira wato headquarter daular farisa idan ya je akwai rubuce-rubucen da daular farisa suka yi na yaƙoƙi da irin manya-manyan general-general nasu suka yi irin surustum da isfandiyar da sauransu sai ya zo da su an fassara masa shi zuwa larabci sai ya zo ya rinka gaya wa mutane yana zuwa ya ji abubuwan da ke cikin littafin yahudawa da nasara sai ya ɗauko su ya fassara su shi ma sai ya zo ya rinka gaya wa mutane idan ana karatun alkur'ani sai je ya samu wata wato mawaƙiya mai tsada ya saye ta yayin da ake karatun alkur'ani sai ta zo ta rinka rawa tana waka da irin waƙoƙin waɗannan abubuwan don ta janye hankalin zukatan mutane don ta janye zukatan mutane an ce shi ne wanda aka saukar da wa minan nasi man yashtari lahawal hadithi li yudilla an sabilillahi ghairi ilmin wa yattakhidha huzwa daga cikin mutane akwai wanda yake sayan wargin zance domin ya batar da mutane daga tafarkin Allah kuma yake daukan ayoyin Allah su zamanto wato abin wato abin izgili shine wannan yayin da ake karatun alkur'ani shi kuma sai ga ya sanya a waɗannan hirace-hirace da yake kawowa cewa to ai abinda ma shi ma kansa ake gaya muku cewa alkur'ani ne daga Allah irin waɗannan labarurrukan ne dan mu haka ni ma ina so sai in kawo su ga ma waɗansu daga cikin su sai ya kawo irin waɗannan labarurrukan na mutanen farko yana cewa shine tamkar alkur'ani ba tare da da'awar cewar ya kawo kamar sa ba domin sun san cewar ba wanda zai iya kawo kamar alkur'ani don haka ba wanda ya yi ƙoƙarin ya ce ma zai kawo shi bal sun rinka sifanta tashi da sifa ta ɗaukaka kamar yadda walid ibn al-mughira yake cewa innahu ya'lu wa la yu'la alaihi wa innahu la yuhaqqimu ma tahtahu wato shi alkur'ani shine yake ɗaukaka ba abin da yake ɗaukaka saman sa kuma duk abin da yake karkashin sa rusa shi yake yi to haka wanda suka haka suka rinka sifanta shi don haka duk da suke cewa suna faɗan waɗannan ne don su sanya zukatan mutane wato su kore su daga sauraron alkur'ani amma su kuma da daddare su zo suna sauraro saboda yadda yake da tasiri yadda yake da kamar su ne na zuciya zai rinka jan zuciya kamar kugiya ne yana janta dole sai mutum ya ji abin da ke ciki to Allah ta'ala ya dangana wannan abin gare su baki ɗaya saboda sun yarda da abinsa haka zalika duk wani wanda yake a zamanin nan shi ma yake ganin ai abin da kafiran nan suka yi daidai ne shi ma yake ganin cewar alkur'ani ba wani bane illa asatirul awwalin irin wannan aya ta hau kansa shi ma zai zamanto ya shiga cikin wa idza tutla alaihim ayatuna sannan Allah ta'ala ya ce daga cikin girman kan da suke yi da fito na fito da suke ma Allah da gadara da nuna isa shine suka ce Allah in gaskiya ne Allah kai mana ruwan dutse daga sama wato maimakon su ce in gaskiya ne to Allah ka shirye mu wanda ya nuna kan cewa ba shirye ce suke so ba shi yasa aka ce wata ran Muawiya ya samu wani mutumin yaman yake cewa shi ku yana mamakin ahlu saba sun tabbata marasa hankali ya zamanto cewa su rasa wanda zai zamanto shugaba sai mace zamanto shugaba ce akan su wato bilkisu inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli wajituka min saba'in bi naba'in yaqin inni wajadtum ra'atan tamlikuhum mutanen saba wanda a cikin yaman suke sarauniyar su ai bace ce shine muawiya saboda muawiya yana daga cikin waɗanda suke masana ilimin siyasa da dabaran mulki shine yake cewa yana mamakin hankalin mutanensa ba a ce wato su rasa wanda zai zamanto sarki akan su sai mace saboda yadda larabawa suke suna raina hankalin mace da ganin rauninta wajen hankali to shine shi kuma mutumin saba da aka gaya masa wannan yace ni kuma ina mamakin mutanenka da za su ce in kana haza huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama maimakon su ce fahadina ila as-sawab in wannan gaskiya ne daga ubangijinka ai maimakon quraishi sai su ce to ka shirye mu ya zuwa gare shi sai suka ce kai mana ruwan dutse daga sama saboda ke kasar zuciya wani yana nuna kekashewar zuciyar wato quraishawa da nuna kan cewa kafircin su kafirci ne na girman kai sannan Allah ta'ala yayin da suka faɗi wannan an ce wannan kamar yadda ya zo a cikin Bukhari Abu Jahal ne ya faɗa haka zalika ibn abbas yace nadhr ibn al-harith shi dai wannan wanda yace wa idza tutla wanda aka ce wa idza tutla alaihi wa idza tutla alaihim ayatuna daga cikin su dai daga cikin quraish ne suka faɗa kuma dukkanin su sauran ba wanda ya musu inkari saboda haka ya cancanci a ce musu sun faɗi wannan gabaki ɗayan su tamkar wato dukkan mushrikan quraish ne suka faɗi wannan mummunan kalma a ya zo a cikin riwayar asbabun nuzul cewa yayin da suka yi wannan wannan maganar sai suka yi nadama da dare yayi suna jin tsoron cewar abun fa zai iya zuwa da gaske to sai suka soma sai suka soma gufranaka gufranaka gafararka ya Allah gafararka ya Allah saboda haka wannan shine wa hum yastaghfirun din suna neman gafara Allah waɗansu kuma sun fassara wa hum yastaghfirun shine waɗanda suke musulunta daga cikin su wato Allah ya san akwai wanda za su rinka neman gafara Allah domin daga cikin su akwai wanda daga baya suka musulunta kamar su abu sufyan daga baya ya musulunta Amur bin al-as khalid bin al-walid duk waɗannan mushrikai ne kuma ba su waɗansu daga cikinsu ma sun kasance cikin masu azabtar da muminai amma Allah ya yi rabo a kan cewa za su tuba suna neman gafara Allah to don haka Allah maɗaukakin sarki bai musu azaba ba azabar da ake nufi a nan wajen ba azabar wato da za ta yi musu jarabawa domin su izina su dawo ba su ji tsoro kama wanda Allah ta'ala yake cewa walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun mun rike su da azaba amma ba su kaskanci ga ubangijin su ba ba su eh, wato ba su roƙe shi da murya ta mai jin tsoro ba mai gaskiyar bukata ya zuwa ga Allah wannan azabar ba ita ce Allah yake korewa korewa anan ba da yake cewa wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim Allah bai zamanto mai yi musu azaba ba alhali kana cikin su azabar da Allah ya kore ba zai musu ba shi ce azabar azabar istisal azabar da za a halaka su gabaki daya irin wadda aka yi wa mutanen annabi nuhu da annabi hudu da annabi salihu da sauran annabawa wadda za ta kare su gabaki daya Allah ba zai yi musu wannan azabar ba matsawar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki matsawar kana cikin su wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai ba zai musu azaba ba alhali suna neman gafara waɗansu suna musulunta tunda waɗansu suna musulunta a hankali kuma Allah madaukakin sarki ai ya turo mala'ika ya turo mala'ikan duwatsu ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je hunain ya je ta'if aka yi masa aka hada shi da yan yara suka biyo shi suna jifansa sai da aka masa jina-jina har takalminsa ya rinka makalewa da kafarsa saboda jini ya haɗe da shi daga shi sai zaid ibn haritha suka je yana neman wanda zai taimaka shi zai taimake shi ba shi kariya bayan mutuwar abu talib bayan mutuwar hadija da suka yi masa haka shine yi addu'a Allah ta'ala sai ya aiko masa da mala'ikan duwatsu mala'ika jibril ya ce ga mala'ikan duwatsu ka umarce shi da abin da kake so zai yi mala'ikan duwatsu ya ce in shi ita la'adbaƙanna alaihimul akhshabaini in kana so baƙaƙen duwatsu nan guda biyu na makka abu qubais da da sai in haɗa musu shi gabaki ɗaya in aka haɗa wannan duwatsun an gama da maka. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ina fata ina kauna Allah ya fitar daga cikin tsatson su wanda za su bauta ma Allah ba sa shirka da shi to ya roki Allah kofar tuba cewa a buɗe masa kofar tuba shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya buɗe masa wannan kofar Allah bai kaddara cewa zai musu azaba wanda yake za ta tumbuke su gabaki ɗaya ba yake kyale su ya buɗe musu kofar tuba wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah maɗaukakin sarki ba zai musu azaba ba alhali suna istighfari a cikin wannan ayar akwai babban alkhairi da fa'ida da ke cikin istighfari cewa istighfari yana kariya daga azabar Allah ya zo a cikin hadisi amma hadisin yana da rauni yana da shawahid kamar inda imam, imam ibn kathir ya ce Allah ya so kama da al'ummata amana guda biyu amana ta farko shine ni kasancewar ina cikin al'ummata idan na tafi na bar musu ɗaya amanar ita ce istighfari don haka idan dai suna istighfari azabar Allah ba za ta zo musu ba kuma ya zo a cikin hadisi na Abdullahi dan Abbas cewa Allah maɗaukakin sarki mala'ika cewa shaidan iblis ya ce ma Allah ba zan gushe ba ina batar da bayinka matsawar akwai rai a cikin jikinsu shi kuma Allah ya ce ni kuma wallahi ba ni kuma ba ni kuma ba zan gushe ba ina gafarta musu matsawon suna neman gafarata saboda haka kamar yadda shaidan ya sha alwashin sai ya halakar da mu to Allah kuma ya sha alwashin sai ya gafarta mana inda muna istighfari saboda haka duk wanda ya bace ma hanyar istighfari ya bace ma hanyar tsira don haka mu lazimci istighfari Allah ta'ala ya ce sun cancanci azaba domin Allah ya ce me yasa ba za a yi musu azaba mene ke tsare su da azabar Allah ba za ta sauka a kansu ba alhali suna hana mutane daga masallaci mai alfarma sun hana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujada suka zo suka sanya masa jini da mahaifa da kayan ciki na taguwa a kansa don su hana shi sallah a masallacin Allah akwai abin da ya kai hana mutum zuwa ɗakin Allah irin wannan sayyidina abubakar yana sallah a cikin a garin maka wanda yake shi ma masjidil haram ne garin maka ɗaya daga cikin sunayensa masjidil haram ne suka ce ya daina don yana fitinar 'ya'yansu da matansu matansu suna zuwa suna sauraron karatu suna cewa za su musulunta saboda haka a hana shi saboda haka ya tattare nasa ya nasa zai bar garin makka aka ce ina zaka tafi yace zan je in bauta ma ubangiji na yace irin ka ba kai ake kora daga garin nan ba ya shigo a cikin kariyar ɗaya daga cikin manya-manyan quraish wani ya daga cikin asadu anil masjidil haram sannan uwa uba shi nan sun yi makirci su fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin makka bayan kuma su ne yan makka su ne waɗanda suke wato halattattu na maka kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa anta hillun bi hadal balad kai halattacce ne a cikin wannan gari to saboda haka Allah ya sifanta su da cewa sun yi wannan don haka me zai tsere su daga azabar Allah domin menene yake ba su kariya da har sauran mutane suke ganin alfarmar ƙuraishu saboda cewar su ne masu kula da ɗakin Allah su ne masu kula da alfarmar ɗakin Allah to yayin da suka keta alfarmar ɗakin Allah suka hana masu bautar Allah su zo su yi bauta a cikin ɗakin Allah sun cancanci azabar Allah saboda haka me zai hana azabar Allah ta zo musu kuma su Allah ta'ala ya ƙara ya ce ba su ne majibinta ɗakin Allah ba ai ba su ne masu kula da ɗakin Allah ba in auliya uhu illa muttaqu masu kula da ɗakin Allah majibintan ɗakin Allah wanda su ne masoyansa masu kare shi su ne masu tsoron Allah wanda yake su ne masu tsoron shirka an kawo almuttaqun domin a nuna kan cewar wato su da suka su ba su sifantu da wannan sifa ba saboda cakuɗuwar su da shirka da Allah jalla wa ala sannan Allah ta'ala yake cewa walakin na aktharuhum la ya'lamun amma mafiya yawan su ba su san haka ba نعم وكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن पासा Allah ya ce wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya sallarsu a wajen ɗaki wato shine ɗaki anan shine ɗakin Allah sallarsu a wajen ɗakin Allah bata kasance ba illa muka'an face fito wa tasdiya da tafi fadhuqul azaba bima kuntum takfurun dan haka ku dandana azaba saboda abin da ku kasance kuna aikatawa na kafirci Allah ya sanya ɗakin Allah domin a girmama sunansa domin a girmama shi da bauta a gare shi don haka waɗanda suke macancantan ɗakin Allah su ne masu yin wannan ibada su ka waɗannan da suke cewa su ne mazowa ɗakin Allah su ne majibinta ɗakin Allah mecece sallarsu akwai wani abu na girmama Allah a cikin abin da suke yi sallarsu ita ce fito akwai wani abu na ganin girman Allah da jin girman Allah a cikin zuciya ga wanda yake wannan ga wanda yake fito me a cikin fito in ba wasa ba me a cikin fito in ba izgili da wargi ba saboda haka Abin da suke yi suke cewa ibada ne me a cikinsa na girmama Allah da san an suka tashi ibadan nan dawafi suke yi tsirara mace da namiji suna dawafi tsirara ina girman Allah ina ganin girman Allah anan ko maimakon su ambaci sunan Allah ko abin da zai shiga cikin zuciya ya nuna kan cewa ana ganin girman akwai ganin jin girman Allah a cikin wannan sai su mai da shi wasa shine suna fito suna yin tafi wai wannan ita ce ibada to Allah ya ce ku ɗanɗana azaba saboda kafirci da kuke aikatawa ai bi ayi in kanu aula bi hadal bait da wani abu ne suka zamanto su suka fi cancanta da kula da wannan ɗakin Allah bisa muminai waɗanda yake su a cikin sallar su ka kansu khashi'un masu kaskantar da kai kana ganin su kaga tsoron Allah kaga tawali'u kaga jin girman Allah kaga alamar wato a ganin girman Allah kamata burkit wato kamata canja kana ganin sa kaga wanda yake yana jin kwarjinin wanda ya tsaya a gabansa muminai kenan masu hushuyi a cikin sallah to tuwa ne ne suka fi cancanta da dakin Allah su muminai da suke a wannan ko ka suka kafirai su kafirai da me suka fi cancanta da ɗakin Allah da wannan sallar wanda yake tafi kama da wasa da wargi bisa kamata da ibada akan haka ne malamai suka ce ba a yin tafi haramun ne a ah, Eh, waɗansu sun ce haramu waɗansu sun ce makaruhi ne karaha mai ƙarfi mutum ya rinka tafi idan ba bukata ce ta tashi ba mm. bukata shine mata a cikin sallah za su iya yin tafi su ma kuma tafin ba wai tafi irin yadda ake ba a hada cikin tafin hannu da wani cikin tafin hannun kamar yadda malamai suka sifanta cikin tafin hannu za a rinka dukan bayan tafin hannun hagu na dama da hagu haka ake tafin ba kaga tafin da yanzu ake koya ma 'yan makaranta da har idan mutum ya ci amsa sai a yi rap rap rap rap rap irin wannan ba wannan yana ɗaya daga cikin koyi da kafirai malamai sun nuna wato tsananin wannan da kan cewa koyi da kafirai ne musamman ga maza bai cancanta ba a cikin taro kaga manyan mutane idan an yi abu kaga manyan mutane suna tafi bayan Allah madaukake bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tasfiqu lin-nisa wannan harkar mata ce mata su ne za su amma sai ga manyan manyan mutane ana yin tafi idan wani abu ya zo na burgewa malamai sun yi fatawa akan rashin dacewar wannan saboda koyi ne da kafirai da kuma abin da yake bai dace da muru'a da mutunci ba to Allah madaukakin sarki ya nuna ya ce fadukul azaba bima kuntum takfurun ku ɗanɗana azaba saboda abin da ku kasance kuna wato kuna yi na kafirci Allah ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah wannan sabon wato a bayani ne daga Allah jalla wa'ala da bai atsafa shi da wani abu ba domin ya tabbatar da wannan hakika mutane su san wannan sifa ta kafirai da Allah ya bayyana anan yace innal ladina kafaru hakika waɗanda suka kafirta a amwalahu suna batar da dukiyarsu liyasuddu an sabilillah domin su hana mutane bin hanyar Allah fasa ƙunaha. to da sannu za su ci gaba da wato batar da dukiyar sun takunu alaihim hasara sannan ɓatar wannan dukiyar ta zamanto musu babban nadama sun mai gulabun sannan a yi rinjaye a kansu su na kafaru ila jahannama yuhsharun wadanda suka kuma waɗanda suka kafirta ana tayar da su ranar alkiyama ya zuwa ga wutar jahannama wato nan ba a ce thumma ila jahannama yuhsharun ba ambace su ba sai aka ambace cewa waɗanda suka kafurta ya zuwa ga jahannama ake tayar da su domin a nuna cewar ba wani abu ne ya sa aka tayar da su ya zuwa ga jahannama ba illa saboda kafircinsu wanda ɗaya daga cikin abin da yasa ɗaya daga cikin ɗabi'ar kafircinsu shine ba wai kawai sun tsaya kafircin suke yi tsakaninsu da kansu ba kaga ana cewa ai addini kowa da kansa ne su ba tsaya a nan ba sun tsaya kuma sai sun hana mai yin addinin gaskiya kada ya yi addinin shine rigimar ai kafirai da suke cewa ai yancin addini yancin addini yancin kafirci suke nufi kafiri ya yi kafirci wannan yancin addini ne dan haka ba za ka ga suna hayaniya ba sai in sun ce in sun ji an ce wani wanda yake ba musulmi ba ya musulunta yanzu jibi abin da ake ta hayaniya a kan wannan baiwar Allah Aisha yar fasto a garin Bidda da ta musulunta saboda babanta fasto ne babba saboda aka aka yi a akan sarki a ya tsunufe saboda ya bata kariya ya ce ta zo ta zauna a gidansa ta ɗan shekara ashirin da biyar ce ta su kuma sun ce ɗan shekara goma sha takwas shine yake mallakar hankalinsa kada a yi aure sai mutum ya kai shekara goma sha takwas sai Yariya ta kai shekara goma to wata ta kai shekara ashirin da biyar an ce ba ta da yanci ka aurar da yanka wadda yake ba ni ga yan shekara goma sha biyar ko shekara goma sha shida sun ce a nan ba ta da yanci amma yan shekara ashirin da biyar ta zo ta zaɓa abin da za ta yi sai a ce a'a duk me za a raba ta da ubanta ta kai shekara ashirin da biyar fa kuma aka ce sarkin ya tsunufe ya tsare ta ya shine wato ya yi mata sihiri ya ɗauke hankalinta domin ya raba ta um-, da mahaifinta to in suna maganar yancin addini suna maganar yancin a kafirci ne ba yancin musulmi ya musulunci ba saboda haka kafirai ba su tsaya da kafircinsu ba akan kansu suna amfani da dukiyarsu domin su hana mutane shiga addinin musulunci to Allah maɗaukakin sarki ya musu albishir ya ce ku ci gaba da batarwa wannan dukiyar da kuke batarwa za ta zama muku babban nadama sannan a yi nasara a kanku wato ba za ku samu abin da kuke buri ba na cewa ku bice da hasken Allah wannan ba zai yi ba ku ne za a yi galaba akan ku wato wannan aifi al'aqiba domin al'aqiba tulil muttaqin sannan kuma a lahira in an tashi mutane suna tashi ku daga an tashi tattara ku za a jefa ku cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu sun wallazi na kafaru ila jahannama yuhsharun li yamiza Allahu al-khabitha Allah ya tayar da kafirai ya jefa su cikin wutar jahannama ne li yamiza Allahu al-khabitha domin Allah ya tantance mai dauda min tsayibi daga mai tsarki kyakkyawa wato ya tantance kafirai ya ware su dukkan nau'in kafircin ya ware su ya hada su waje daya ya tantance su daga muminai kada su zo su gurbata ma muminai rayuwarsu ta ranar lahira don haka nan duniya musulmi da kafirai duk suna waje daya suna gari daya suna duniya daya banda a lahira a lahira aljanna sai muminai sai tsayibun kawai dukkan dauda ko Allah ya tattara su a gidan dauda shine wutar jahannama wa bi'sal masir liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib kuma Allah ya sanya dauɗa ba'dahu ala ba'd sashin sa akan sashi fayar kumahu jami'an sai ya tattara shi yana hawa daya yana hawa kan daya ga baki dayan sa fayaj'alahu fi jahannam ya jefa shi ya sanya shi a cikin wutar jahannama ulaika humul khasirun waɗannan sune tababbu wannan shine makoma kafirai a dukkan nau'insu wato sabanin nau'insu wannan ba zai amfana musu da komai ba da wanda suka yi kafirci na rashin eh, eh, eh, da wanda suka yi kafirci na mushrikanci da wanda suka yi na tsafi da wanda suka yi na shirka da wanda suka yi na rashin yadda da Allah gabaki daya da wanda suka yi kafirci na munafunci gabaki daya su Allah zai hada su ya sa su a cikin wutar jahannama kuma waɗannan su ne tababbu Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala ya ce fa yaj'aluhu fi ulaika humul khasirun qul lil ladina kafaru qul يعودوا فقد مضت سنة الأول Allah ya ce kullin ladina kafaru ka ce ya ce ne ya rasulallah ga waɗanda suka kafurta in yantahu yughfar lahum ma qad salaf in suka hanu wato suka hanu daga kafirci da batar da dukiyarsu domin su hana mutane bin addinin Allah suka suka daina batar da dukiyarsu domin yaƙi da addinin Allah yughfar lahum ma qad salaf sai a yafe musu abin da ya riga ya wuce wa in ya'udu idan ku suka dawo suka ci gaba da kafirci da batar da dukiya domin yaƙi da addinin Allah faqad mabat sunnatul awwalin to sunnar mutanen farko ta riga ta wuce cewa Allah halaka su yake halaka kafirai yake yi masu yakar addinin Allah wa qatiluhum kuma ku yaƙe su hatta la takuna fitna har sai fitina bata kasance ba shine har ya zamanto ba a hana mutane shiga addinin Allah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah addini baki ɗayansa ya zamanto na Allah ne fa in hau idan suka hanu daga wato kafircin da kuma yaƙin ku fa inna allaha bima ya'maluna basir to lalle Allah mai gani ne ga abin da suke aikatawa ba abin da yake buya a gare shi wa in tawallaw in ku suka juya suka ki suka ci gaba da yakin ku fa'ala anna allaha maulakum to ku sani ya ku mu'minai cewa Allah shine majibincin ku shine maulanku mai taimakon ku mai jibintar lamarin ku ni'mal maula wa ni'man nasir madalla ga Allah a madalla ga madalla da Allah a majibincin lamari Madalla da Allah a mai taimako wato kun samu da kun samu mai jibintar lamari da za ku ce ma dalla da shi kun samu mai taimako da za ku ce ma dalla da wannan mataimaki don haka kenan wanda ya zamanto Allah shi ne haka a gare shi don haka bai kamata ya ji tsoron wato kaidi da makircin wanda yake yakarsa ba da sunan Allah a cikin wannan ayar akwai buɗe ƙofar tuba da usulubin alƙur'ani cewa yayin da ya ban tsoro ya gargaɗi sai kuma ya nuna kan cewar to akwai fa kofa ta duk wanda yake zai wa'aztu ya wa'aztu an bude masa da an bashi dama shine aka ce ka ce ma waɗanda suka kafirta in suka daina to Allah zai yafi abin da ya wuce wannan ayar ita ce malamai suka kafa hujja da kan cewa kafirci yana idan mutum ya musulunta bayan kafirci duk abin da ya Allah zai yafe masa duk haƙƙin Allah sai haƙƙin mutane haƙƙin mutane kam wannan idan mutum ya musulunta alhali ya ci dukiyar mutane ba zai ce da na musulunta to shikenan ai sai ka yafe min ba ba zan biya komai ba a'a ba za a yi masa haddi ba na haƙƙin Allah kamar sata ce yayi ba za a yanke masa hannu ba amma haƙƙin mutane da ya sata yana kansa sai idan mutane sun yafe kuma ko da duk irin abin da yayi ko da ya rataye da wani in dai na haƙƙin Allah ne kamar saki mutum ya riga ya saki matarsa yana kafiri sai ya zo ya musulunta to wannan matar tana nan a matsayin in suka musulunta tare sakin ko da ko saki nawa ne yayi wannan musuluncin da ya bata wannan sakin sai ta dawo a matsayin matarsa ba za a ce tun da ya sake ta ya zamanto cewar yanzu da ya musulunta za a aiwatar da sai a yi a a ce a yi rewind a mayar da shari'a ta aiki a kansa tun wancan lokacin ba a sabon wato in mutum ya musulunta jan layi ake sabuwar takarda ake buɗe masa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi to wannan yana daga cikin minna da rahama ta Allah jalla wa'ala da kwadaitarwa ga kafirai kan shiga addinin musulunci musamman waɗanda suke kafircinsu bisa ganganci da gangan suke yi sun san gaskiya amma sun ki su bi to sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya zaburar da musulmi kan yin jihadi da nuna kan cewa jihadi sa shine ya zamanto addini ya zamanto na Allah ne gabaki ɗaya to kuma addini ba zai zamanto na Allah gabaki ɗaya ba dole sai da jihadi saboda mutane suna nan ba za su daina yaƙi da addinin Allah ba in ko ba za a daina yaƙi da addinin Allah ba dole ko sai an yi jihadi domin a yaƙi da masu yaƙi da addinin Allah to amma jihadi din nan kamar yadda za a yi shi kamar yadda yake dole a yi shi kamar yadda sallah take shi ma haka yake yana da sharuɗai yana da asbab yana da mawani yana da illa saboda haka dole sai an yi shi bisa yadda shari'a ta ce ba bisa yadda kai zato ba ba kuma yadda kaga ana yi ba dole sai an koma ga malamai su ce ga yadda ake jihadi din sannan a yi shi to sannan Allah maɗaukakin sarki ya nuna ma musulmi kan cewar idan dai kafirai suka dage akan yaƙi da su to Allah ku ne mai taimakon su idan su sun tsaya akan yaƙi da addini saboda haka in kana so ka san yaushe ne Allah yake tare da kai a wajen taimako ka tsaya wajen bada kariya ga addini da yaƙi da addini da yaƙan duk wanda yake yaƙi da addini gwargwadon ikonka ka yaƙi da addini da alƙalaminka da harshenka da dukiyarka da ranka sai Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka kamar yadda Allah ta'ala ya ce ni'mal maula wa ni'mal nasir wani yana daga cikin sunayen Allah ni'mal yana daga cikin sunayen Allah da ake kiransa da shi ni'mal maula zaka iya cewa ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir kamar yadda malamai suka kidaya shi a cikin sunayen da suka zo kyawawa a cikin alkur'ani a wannan suna a wannan sura muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu alkur'ani ya ba mu taimakonsa ya sanya mu a cikin ahlu wilayatihi innahu ala zalika qadir wa bil ijabati jadir kafin mu rufe da addu'a a zami sanarwa game da jimillan abin da aka samu na tara taimako domin zuwa fursuna an samu jimillan kuɗi naira 123,250 dubu dari na wane ce dubu dari da ashirin da uku da dari biyu da hamsin abinda aka tara na fansar waɗanda wato suke da haraji da tara a kansu shine 76,765 abinda aka samu kuma na sadaka wanda yake za a sai kayan abinci da za a kai musu 46,485 akwai kayayyaki tufafi da aka samu su kuma suna nan suwan an ajiye su su ba za mu iya faɗan ko adadi nawa ba ne amma du za a kai inshaAllahu. don haka wadanda duk suka bayar a matsayin sun wakilta wannan masallaci ne kuma akwai 'yan uwa da za mu sanya su wakilce mu wajen tabbatar da cewa wannan fansa ta isa ga wanda za a fansa sannan kuma wannan kudi da aka tara da kuka bayar na sadaka domin ciyar da su wa'annan 'yan uwa naku za a sai musu kayan abinci bi lahi a kai musu gobe a ranar asabar ne aka ba mu alkawari za a je a kai musu za a zaɓi wakilai waɗanda za su je insha Allah wanda suka bayar da wannan taimako Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu aljanna kamar yadda suka bada wanda suka yi fansa nan su ma Allah ya fanshe su daga azabarsa ya fanshe mu gabaki ɗaya daga wutar jahannama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم وفقنا بتوفيقك واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وإنايتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وجعلنا من المقبولين لديك في هذا الشهر وجعلنا من أتقائك من النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين